سن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يبطه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marici na laraba sha biyu ga watan rabi'in sani a shekara ta arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da tamanin da uku in ba a manta ba a wancan mako mun tike da ƙarshen babu tahrimi sama'il ghiba cikin kitabul umuril manhiyi anha da aka yau za mu tashi babi mai biya masa babi na uku shine babun mayu yubahu min algibati babin da yake bayani akan abin da ya halatta na yi da mutum a bayan idansa a bayan mun karanta nasosi na hadisi da na ƙur'ani wanda suka hana yi da mutum ƙofa buɗe to yanzu kuma za mu karanta waɗansu daga ciki waɗanda suka keɓance wa'yancan a wasu yanayi yakan halatta ka faɗi labarin mutum alhalin baya nan saboda waɗansu dalilai wanda za mu ji insha a cikin karatu da haka in ya so ka iya cewa gulmar da ta halatta bayan gulmar da ta haramta mala ya ce ilam kai sani annal ghibata cewa ita gulma tubahu li gardin sahihin shar'i tana halatta don wata manufa ingantacciya ta shari'a la yumkinu al-wusulu ilayhi illa biha ta yadda ita wannan manufar ba za a taba kaiwa gare ta ba sai ta hanyar wannan gulmar wa huwa sittatu asbabin dalilai ne guda shida wanda suke halatta a yi gulmar mutum alhalin baya nan kuma gulmar ta zama babu laifi an gane ko ta zama halartacciyar gulma al'awwal dalili na farko at tadhallum kai kukan zaluncin da wani ya maka wani ne ya cuce ta sai ka tafi kai shi ƙara ko wajen 'yan hizba ko wajen mai unguwa ko wajen hakimi ko wajen dagaci ko gaban sarki ko gaban dpo ko gaban kwamishinan 'yan sanda ko majalisa ta jiha ko ta tarayya ko makamancin haka ma'ana dai ka kai ƙara inda ka san za a iya bi maka kadi sakamakon wani zalunci da aka yi ma to ai lokacin da ka kai wannan ƙarar za ka yi maganar wannan mutumin kuma shi baya nan kuma sai ka faɗa sannan za a je a nemo shi sannan za a je a kamo shi to kaga gulma ce a nan kuma halattacciyar gulma imamun nawawi ya ce fa ya juzu lil mazlumi ya halatta ga wanda aka zalunta ay ya ila sultani ya kai kukan zaluncin da aka yi masa wajen mai iko ko sarki ko hukumar yan sanda ko hukumar hizba wal qadi ko ya je gaban alkali wa ma ko wani wa'annan biyan min mallahu wilaya na daga cikin waɗanda suke da iko aw kudura ko isa ala insafihi min zalimihi daga su kwato masa haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi fa kulu idan ya je kai ƙara sai ya ce zalamani fulanun bi kaza wane ya zalunce ni yemin kaza yemin kaza kuma gashi baya nan kuma gashi maganarsa ce kuma ba zai so a faɗa ba amma kuma ta halatta domin bahaushe ce in bera da sata daddawa da wari in an bi barawa abu ta mabi sawo duk da shi yayi maganarsa a bayan idansa to amma wa ya jawo shi ya jawo shi ya zalunce shi albadi huwa almu'tadi an gane ko asani dalili na biyu. isti'anatu ala taghyiril munkar neman taimako wajen kawar da wani abin ki waɗansu matasa katarar suna shan kwaya ko wiwi a bayan gida ko a cikin wani kwari ko a wani kududdufi sai ka tafi ka je ka kirawo 'yan sintiri ko 'yan bijilanti ko 'yan hizba ko 'yan sanda don su zo su kawo ɗauki wajen a kama su to kaga in ka je ai ba cewa za ka yi da 'yan sanda kawai ku biyo ni to ku je ina sai ka faɗa wasu ne suke kaza suke kaza to wannan wasu ne suke kaza suke kaza ai labari kake bayarwa akan wasu gulmar su kake yi magana su kake a bayan idan su kuma ba sa nan amma irin wannan hali ba laifi bane ba ko ka zo ka tarar da irin fitsararrun yaran nan wanda ake ce musu yan DJ wanda ake ɗauko su cikin unguwanninmu don fitsara a lokutan biki suna